amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin karatun littafin a al'aƙida a tahawiyya sharhi da kuma ta'aliki na yankin al'allama al-muhaddis muhammad nasiru dinin albani a yau za mu tashi shafi na 40 na 84 lamba na 80 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعذاب القبر لمن كان له أهلا sannan wa nu'minu bi azabil qabr kenan kuma muna yin imani da azaban kabari liman kana lahu ahlan ga wanda ya kasance ya cancanci a masa azaban kabari din kenan akwai wanda suka cancanta ai yi azaban kabari akwai wanda ba su cancanta a yi musu azaban kabari ba to mu ahalu sunna mu yan salafiya mun yi imani da azaban kabari liman kana lagu ahalar ga wanda ya kasance ya cancanci a yi masa azaba na kabari din na ashar eh yani min al-kuffar wa fusaq musulmi. muslimin eh wato su wane ne suka cancanci a yi musu azaban kabari sai al'allama nasiru dinin albani nasiru sunna allah ya matsar rahama yake cewa abinda ake nufi a nan shine wa'inda suka cancanta daga cikin kafirai da kuma fasikan musulmi kenan wa'inda ake ma azaban tsabari kala biyu ne ana yin azaban tsabari ga kafirai ana yin azaban tsabari ga fasikan musulmi an gane ayi نعم والأول مقطوع به منصوص عليه بالقرآن نفرقه شيني azaban القبري ga kafirai an yi yanke da shi abu ne wanda akwai nassi yanke sannan an nassanta shi a cikin alkur'ani akwai nassoshi na alkur'ani da suka tabbatar cewa kafiri idan ya mutu za a yi masa azaban tsabari kafin azaban lahira wal'afar kazalik shi ma ɗayan shi ne wanda ake yi ga fasikan musulmi shi ma kazalika magdohun bi an gane ko shi ma an yi yanke da shi wa huwa mansusun alaihi fi ahadith kasira shi ma an nasanta shi a cikin hadisai da yawa balagar tawatu kama zakara eh hadisan su ma sun kai haddi na mutawatir Kuma bai kona ai kenan hadisan da suke nuna cewa ana yin azaba kabari ga musulmi fasikai su ma akwai akwai ainihin nasoshi hadisai mutawatirai idan an ce hadisi mutawatiri hadisi ne wanda duk wani malamin hadisi ya wato ya ya doka cewa dole ne ka kudurta cewa lalle wannan hadisin daga manzon Allah yake an gani shi ne hikiman a gaya ma cewa wannan hadisi mutawatir idan an ce ma hadisi mutawatir da za ka rantse da Allah cewa billahi lalzi wannan hadisin daga manzon Allah yake baka yi kafara ba ba za ka yi kafara ba an gane kuma suna faɗin haka don su nuna ma fa ba matsala ba ne mai buƙatar tattaunawa ba matsala ba ne mai buƙatar ƙaulani sun gaji an ce ma wannan hadisi mutawatir ne ko ana nufin dole ne ka yarda da shi Ba ya buƙatar tattaunawa ka ce ina ganin wannan hadisin ni ma ina da wani ra'ayi na kaza kaza da zaran kana da wani ra'ayinka sabanin abin da ya zo cikin hadisi mutawatir za ka iya fita musulunci an gane wannan shi yasa za ka malamai suna cewa hadisai na dawowa annabi isa mutawatir hadisai na azaban kabari mutawatir hadisai na ceto mutawatir hadisai na ganin allah gobe kiyama mutawatir kun gane to hikimar da suke gaya ma wannan suna gaya ma ba a bukatar wani tattaunawa a matsayin ka na ɗalibin sunna wanda ya san darajar hadisan manzo kawai ya miƙa wuya gare su an fahimci yana aiki idan ka ji mutum an ce mai hadisi mutawatir ne shi kuma yana so ya kawo wani nasi wani tawili ko waye ya karyata wannan hadisi to ya nuna kwata-kwata bai ma san abin da yake a rayuwar shi ba kuma ji wannan aiki to ya kamata a matsayinka na ɗalibi na sunna in ka jance mutawatir ka san abinda ake nufi da mutawatir ka je ka karanci ilimin mutsalawar hadisi kaga idan malamai sun ce hadisi mutawatir shin hadisin ana yin wasa da shi ba a yin wasa da shi baya buƙatar tattaunawa baya buƙatar wani ra'ayi naka an gani da aka faɗa din nan shi ake so ka kudurci idan ko ka kudurta sabanin wannan to lalle kai ba a saka daga cikin ahlus sunna an gani ana na faka daga cikin yan bid'a ne kamar a samu mutum an gaya mai cewa waɗannan hadisai na cewa ana yin azaban kabari ga musulmai fasikai hadisai ne mutawatirai shi kuma sai karyata yace babu wani azaban kabari idan mutum ya mutu to wannan mutumin dan bid'a ne shi an gane ba a sanya wannan daga cikin ahlus sunna wal jama'a kama zakara sharih wa ghayru kamar yadda mai shambi ibnu abul is al-hanafi kamar yadda ya ambata fa shi da wani sa fa yajibu al-i'tiqadu fihi to yana wajaba fihi yana wajaba a kudirce wannan aqida dole ne a matsayin ka na ɗalibin sunna ka yadda akwai azaban kabari an gane ko wato raya halatta a zuciyarka a ga kana wani tantama ko kana wani shakka me yasa aka ce kakka yi tantama in dai azaban tsabari ga kafirai ne nassin qur'ani ya tabbatar da shi in azaban tsabari ne ga musulmi mai saban Allah hadisai mutawatirai sun tabbatar da shi wanne ne na wasa babu an gane ko eh. walakin la yajuzu al-qawlu fi takyifihi sai dai baya halatta kutsawa wajen kayyafa shi Ba ya halatta mutum ya kutsa wajen kokarin kayyafawa ya zama to mutum yana so ya nuna wai yaya azaban tsabarin yake in za a yi azaban a yi mana bayanin yadda za a yi azaban an gani wannan tambayan tawa, tambayan yaya za a yi azaban to wannan tambaya ne na yan biriya kawai abin da ake so kai imani da shi akwai azaban tsabari yaya za a yi azaban Allahu a'lam an fahimta ko saboda matsala ne na gaibi mutumin da yake duniya bai zai gaya ma abin da yake cikin barzak ba rayuwa ne wanda ya bambanta da rayuwar duniya ba a kiyasin shi da rayuwar duniya an gane Saka ana bukata ne ka kudurce shi izlaisa lil aqli wuqufun ala kayfiyati domin hankali baya iya yin tsinkaye akan kayfiyarsa matsala na gaibi ya fi karfin hankalinka kawai abin da ake bukata ka yi imani da shi shi ne Allah yake yaban wa'yanda in an gaya musu matsala na gaibi kawai suna miƙa wuya ne shi ne Allah ke cewa Allah zina yi uminu na bil gaibi wa yi ƙimu salata wa mara zaɗinahun yin fiƙon zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi babu kokonto a cikinsa shari'a ne ga masu takawa suwaye masu takawa allazina yu'minuna bil ghaib sune wa'anda suka yi imani da gaibi sun yi imani da aljanna sun yi imani da wuta sun yi imani da matan aljanna sun yi imani da kabari da azaban kabari sun yi imani da ni'iman kabari sun yi imani da kaza duk wayannan matsaloli na gaibi sun yi imani da shi kuma sannan suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun dangane da abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa to saboda haka baya halatta kutsawa cikin kaifiyarsa wa idan laysa maza wuqufun ala kaifiyati hankali baya iya tsinkaye a kan kaifiya na azaban kabari wa shar'u la ya'ti bima tahiluhu al uqul shari'a baya zuwa da abinda hankali ke korewa shari'a bai taba zuwa da wani abu wanda ya saba ma hankali ba abinda Hausawa ke cewa shari'a sabanin hankali to shari'a baya saba da hankali shari'a yana zuwa ne daidai da hankali an gani? shi na kace shari'a wato wa shar'u la ya'ti bima me tahilu shari'a baya zuwa da abinda hankula ke korewa walakinahu qad ya'ti bima tuharu bihi al-uqul sai dai yakan zo da abinda hankali ke rudewa ga shi ba wai yi karo da hankali bane yana baiwa hankali mamaki ne sai hankali ya rude da shi kuma ne misali yanzu annabi ibrahim alaihi salam lokacin da allah ya turo mala'ika yanayi wa annabi ibrahim albishir cewa zai samu da bayan ya riga ya tsufa tukum-tukum to ai matar annabi ibrahim alaihi salam abin ya ba ta mamaki ta riga ta kai lokacin da mace irin ta ba yadda ta yi ta haihu shi da nake cewa ya ta a alidu ana ajuzun wa haza ba ali sheha inna haza la shay'un ajib ce ya kai shuna zai yi in haihu alhali ina tsohuwa tukutuku, ni ma ga mijina ya riga ya riddige ya zama tsohuwa tukutuku. inna haza la shehun ajib lalle wannan abun mamaki ne kwarai da gaske kaga a wajen shari'a ne Allah ya turo mala'ika a sanar da su za su samu karuwa to wannan magana ba wai ya yi karo da hankali ba ne sai dai hankali zai yi mamaki mutumin da ya kai shekara 120 shekara 150 ko shekara 200 sai a ce mai za ka haihu mataka za ta haihu kai ma za ka samu karuwa A gani to so da ka ta yi mamakin abin kaga ba wai yayi karo da hankali ne, hankali yayi mamakin abin ne ita ma ga maryam alaiha salam a lokacin da mala'ika jibril ya zo gare ta fata matsala laha basharan sawiya mala'ika ya bayyana a gare ta a matsayin mutum madaidaici qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya tace lalle ina neman tsari da Allah mai rahama daga gare ka in har sai mai tsoron Allah ne ka rabu da ni qala inna ma ana rasulu rabbuki rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya yace kwanta da hankali ni dan sako ne na ubangijinki na zo in ki kyautan da wanda yake tsarkakakke to ita mai ce shin ta ce ba zai yiwu ba ko ta yi mamaki qalat anna yakunu li gulamun walam lam yamtasni basharun walam aku bagiya tace yaya za a yi in samu yaro alhali namiji bai saba shafana ba kuma ni ban kasance karuwa ba ala kazaliki kana rabbuki huwa alayya hayyun sai ce mata haka ubangijin ki ya faɗa ubangijin ya ce wannan al'amari ne mai sauki a wajena na naj'alahu ayatan lin ayatan lin nas wa rahmatan lin nas da sanda zamu sanya shi ya zama ayatan lin nas ya zama abun mamaki ga mutane kuma ya zama rahama daga gare mu wa kana amran matsadiya saboda haka almuhim dai babu wani abu wanda shari'a zai zo da shi wanda ya saba hankali wannan magana cewa shari'a sabanin hankali ya kamata a canza shi an gane shari'a yana daidai da hankali ne shi in an abu ya saba ma hankali shi ne ya zama an faɗi magana wanda ya yi hannun riga da hankali hankali ya yi gabas shari'a ya yamma wannan shi ya kira sabawa amma faɗin abu mai ban mamaki wannan ba a cewa ya saba hankali an gane ko sai ya jibu taslimu bihi yana wajaba a sallama da shi irin wannan dole ne ga musulmi ya miƙa wuya a gare shi Wata tajidu ba'd a ahadith al mushar ilayha za ka samu sashen hadisai wanda aka yi ishara zuwa gare ta a cikin sharhi wa sunna li ibn abi asim da kuma a cikin littafin as-sunna na ibn abi asim wakam 863 eh, irin wayannan littattafai da wuri ana faɗa as-sunna as-sunna as-sunna sharhu sunna na barbahari as-sunna na ibn abi asim as-sunna na khallal as-sunna kaza kaza irin wayannan littattafai littafai ne na aqida kuma aƙida na salafiya idan mutum yana so ya san aƙidan shi to irin wayannan littattafai kamata ya ɗauka ya karanta sharhu sunna na barbahari an gane ko a sunna na ibn abi asim sharhu usuli itiqadi ahli sunna wal jama'a na lalakai da irin littafin ash-shari'a na imam al-ajuri idan kaga mutum na karanta su kuma yana kudurci abin da ke cikin su salafi ne za ga mutanen da ba salafiyun ba za ka suna gudun wa'annan littattafai saboda littattafan za su lindurta musu wasu aƙidu wanda su ba su yarda da shi ba amma in kai ahalus suna ne kana karanta littafin kana farin ciki saboda littafin ya kunshi aƙida ne wanda ake so kai ka kudurce shi a matsayin kana na ahalus an gane wani ko kamar yadda ake samun littafin fiqh a ce ga fiqh nan ka karanta ka san hukunce hukuncen ibada ga tafsiri ka san yadda ake fassara qur'ani to shi ma akwai littafi na aqida ba haka nan kawai mutum zai zo ya dauko ma hadisi ya dauko ayan qur'ani ya fassara shi da san rashi ya gina ma wani aqida ba la idan ana magana fiqh a dauko littafin fiqh in ana magana tafsiri a dauko littafin tafsiri in ana magana hadisi a dauko littafin hadisi in ana magana nahawu a dauko littafin nahawu in ana magana aqida akwai littafin aqida an gane wannan ko to idan mutum kaga yana kama kami kaga ya gina maka akida amma bai ce ma ga littafin da muka dogara da shi wajen gina akida mu ba to wannan mutumin ba mutumin kirki bane ka guje shi in ya ce shi ahlu sunna ne menene littattafan akidan ku yanzu kaga misali shi wannan littafi na akida a tahawiya yanzu shekarun sa yanzu wannan bawan Allah ya rasu hijiran annabi na 321 lokacin da ya rasu kenan to kaga ire-iren nan littattafai za ka wani littafi 200 da wani abu wani ya rasu hijira na 200 da wani abu an gane to littattafai ne wanda suna kusa da magabatanmu to kuma za ga nan littattafai da na faɗa ba su da bambanci wajen aƙida duka yadda wannan zai magana kan azaban kabari dole ne mu yi imani da shi ma ka wancan zai faɗa ba za ka taɓa jin wa'annan littattafai sun samu sabani akan wa'annan abubuwan da na faɗa na aƙida na ahlus sunna ba idan ga wani mutum ya kawo sabani to shi ya kawo kanshi kamar wani ya ce ma an yi sabani kan dawowar annabi Isa wa waye sabani a cikin littattafanmu na aƙida a ina za mu samu sabanin ka gama da shi tunda kana magana aƙida ne ko dawowar annabi Isa aƙida ne na ahlus sunna to a cikin littattafan ahalus sunna da muka sani tun daga zamanin magabata zuwa yau waɗanne ne suka yi saɓani a'a wani malami ne a wannan zamanin shi ma malamin sunna ne sai ya kawo shi a yi saɓani malamin sunna ne amma ya samu zamiya a wannan bangaren in malamin sunna ne mutumin kirki ya faɗi wannan abin ya yi kuskure zai mu ce Allah ya gafarta masa amma ya saba ma aqida wanda ahlus sunna suka yi ijma'i akan shi an gani saka wayannan matsaloli ba sa bukatar wani ya zo ya ce wai yanzu ne zai karanta da kai sabani duk maganar da zai faɗa da wani shugo da zai kawo wallahi tallahi kakanninsa salaf din shi na yan bidiya sun riga sun faɗa duka yanzu ka kuyi tunanin yanzu wani zai zo ya ce ma annabi isa ba zai dawo ba ka ce wai zai kawo wani shubuha daban duk abin da zai kawo zai gani a littafin wa'anda malaman sunna sun riga sun musu raddi sun warware shi sai dai kai in dai baka karanta ba an gane wannan ko duk wani aqida da ga ana ana kudircewa yanzu yana nan a rubuce a littattafan yan bid'a in ma ka same shi a littattafan khawarij ko ka same shi a littattafan mu'tazila ko ka same shi a littattafan ainihin shi'a ko dai wasu littattafai babu wani abu sabo na aqida yanzu da ake ginawa babu shi an gane aqidu tintin suna nan sai dai mutum ya kakkabe littafin wani dan bid'a sai ya zo da shi an gani in mutum yana zagin sayar bukari da muslim ba shi ya fara ba yan bidi a kakannin shi zarga sun yi shi yanzu ya ɗauki wani littafi ne da ya ga 'yan bidi a kakannin shi salaf sun shi suna yi sai karkaɗe ya amfani da wannan littafin ko fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya kamata 'yan uwa su sani to a nan wajen malam ya yi bayani na suluddin albani ya ce a dangane da azaban kabari akwai azaban kabari na kafirai yace azaban kabari da ake wa kafirai shi wannan azaba din yana nan a cikin nassin alqur'ani wace aya ce ya kamata mu sani to shi ne akwai ayan qur'ani wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba ya sauka ga iyalan fir'auna menene wannan mummunan azaba annaru yuraduna alaiha guduwa wa ashiya wuta ne wanda ake bijiro bijiro da su a kanta ana jujjuya su a kanta safe da maraice da fir'auna da iyalansa kullum da safe da maraice ana bijiro da su zuwa ga azabar kabari ya kace kuma wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda azab? kuma ranar da kiyama zai tsayu za a ce za a ce wa mala'iku ku shigar da iyalan fir'auna mafi tsananin azaba to wancan azaba na farko ba wanne ne shi hagani hagani farko bayan fir'auna Allah ya riga ya halakar da su a cikin ruwa sai kuma Allah ya sauka musu da su'ul azab mummunan azaba wani mummunan azaba annaru yi yu'raduna alaiha guduwa wa shiya wuta ne wanda ake bijiro da su zuwa gare ta safa da maraice ana yi musu azaba to bayan an gama wannan to kila wani ya ce to ai na lahira ne saka ce wa yau mata komu sa'a ranar da kiyama za ta tsayu ta azara da kiyama ta tsayu za a ce wa mala'iku adqilu ala fir'auna a ashadd azaba. ku shigar da iyalan fir'auna mafi tsananin azaba kaga wannan nafsi ne cewa wato fir'auna da Allah ya halakar da su kafin a je lahira Allah yana musu azaban kabari bayan an musu azaban kabari a duniya gobe kiyama kuma za a musu mafi tsananin azaba din an gane wannan ko sannan kuma sai wata aya hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un har sai idan ɗayan su mutuwa ta zo masa sai ce ya ubangiji ku dawo da ni an gane rabbirji'un sai koyi rabbir jigini sai ce ya Allah ku dawo ni ya yi amfani da wawon littazim a nan wajen yau ne ya san darajar Allah su subhanahu wata ala, amma a can duniya bai san darajar Allah ba shi sa don ya nuna wa Allah lalle ya san darajar shi sai kawo sai yana magana da Allah da jam'i. ya ubangiji ku dawo da ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu saboda kila in aikata aiki mai kyau cikin abin da na bari an gani wato mutuwa ya riga ya zo masa ba ya riga ya mutu ya mutu an binne shi a cikin kabari sai yana cewa ya Allah ku dawo da ni da a ce yana duniya ne ba zai ce ya Allah ku dawo da shi ba kuma jona ya nuna ya riga ya mutu an binne shi qala rabbir ji'un sai ce ya ubangiji ku dawo da ni la'alli a'malu salihan bi ma tarak saboda wala Allah in aikata kyakkyawan aiki cikin abin da na bari ala kalla sai Allah ya ce min a'a innaha kalimatun huwa qailuha lalle ita wannan kalma rabbil juhud kalma ce wacce yake fadanta alhali wa min wara'ihi barzakhun alhali a bayan akwai wani shabaki wanda zai hana shi dawowa duniya ila yau da yau a sun a tashin kiyama A gani wani shamaki aka sanya wato bai kai lahira ba amma zai hana shi dawowa duniya wannan shi ne hayatun barzakiya rayuwa na barzakh an gane wannan ko to kaga wannan ya ƙara tabbatar mana lalle akwai azabar kabari sannan a wata aya Allah ke cewa fazarhum hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yus'afun kabansu har sai sun gamu da wani yini wanda ake halakar da su ake sumar da su a cikin sa yawma la yughni anhum kaiduhum shay'a wala hum yunsarun ranan da makircin su ba zai amfanar da su wani abu ba ko ba za a taimake su ba wa inna lil ladina zalabu azaban duna zalim kuma lalle wa inda suka yi zalunci akwai azaba wanda yake kasa da wannan walakin na aksara hula ya lamu sai mafi yawa ba sani ba akwai azaba a shaddul azab akwai kuma duna zalik wanne ne duna Shi ne azaban da ake yi a kabari duk da wasu malamai sun ce ana nufin wato azaban da za a yi musu a duniya na kisa da waninsa ai idan an ce azaban kisa ne da waninsa ai ba dukkan kafirai za a yi musu wannan azaba a nan duniya ba ko shi kuma Allah ya ce wa inna lillazina zalamu azabun kamar ko menene wa inna lillazina zalamu azabun duna zalik lalle waɗanda suka yi zalunci suna da azaba wanda yake ƙasa da wannan amma mafi yawa ba sani ba kaga wannan da abin da ya furin jaye shine azaban kabari an gane wannan ko to saboda haka kaga wannan ya tabbata mana akwai azaba wanda ake makafurai a nan duniya in suka mutu in suka mutu aka binne su a cikin kabari to Allah ta'ala yana musu azaban kabari to kila wani ya ce to ai akwai kafirin da ba a cikin ba a binne shi idan ya mutu yana mutuwa ne kawai wuta ya kona shi ya zama toka to shi wannan ya za a yi mashi azaban kabari wani dabba ne zai cinye shi dabba ne zai cinye shi ya tauna shi ya haɗiye shi ya za a yi mashi azaban kabari wani zai mutu ne a cikin rafi ya za a yi a masa azaban kabari to Allah sai nuna yana iya yin azaban kabari ko a ina ne ba min ma kabi'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda kurakuransu sai Allah ya ce sai aka nutsar da su aka shigar da su wuta suna nan cikin ruwa amma ana musu azaba da mai da wuta kuma Allah ya ce ba su samu wani mai taimako a gare su ba kaga shi Allah yana iya yin azaba kabari ko a bakin zaki ne ko da mutum ya zama ƙasa ko da mutum ya zama toka ah, me za ku ce game da wancan mutumin nan da ya ce ba ƴaƴan shi cewa ya yi wa Allah laifi kuma yana jin tsoron Allah ya kama shi ya ce idan Allah ya samu iko a kaina Allah zai yi wani irin azaba wanda bai taɓa yin wannan azaba ga wani daga cikin talikai ba sai ce ma yaransa idan ya mutu ainihin su kona shi idan sun kona shi ya zama toka su ɗibi tokan su watsa iska ya tafi da shi saboda kada Allah ta'ala ya samu damar yi mishi azaba to shi wannan bawan Allah da yaran bayan sun kona shi ya zama toka kuma sun watsa shi sun watsa shi a cikin teku shin Allah bai mayar da shi ba kaga shi wannan al'amari ba abu ne wanda zai gagari Allah ba amma a wajen mutazila su duk abin da ya saba ma hankalin su mai rauni inkari suke yi sai suke to in kace za a yi azaban kabari idan za ki ya cinye mutum ba idan mutum ya mutu a cikin ruwa ba idan mutum aka kona shi ba suka ce duk abin da aka yi wa mutum Allah ta'ala na da iko a yi masa azaba kuma azaban nan ya shafe shi tun da dai Allah ne ya ce akwai azaban kabari manzan Allah ya ce akwai azaban kabari to shi lalle lalle duk irin nau'in mutuwan da mutum ya yi to lallai za a yi masa azaban kabari an fahimci wannan hukun to kaga wannan kenan sannan akwai hadisai da suke nuni kaɗan daga cikinsu akwai hadisai kama a cikin bukari da muslim daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaburbura guda biyu faƙala sai manzo Allah ya ce innahu ma la yu'azzabani ya ce lalle waɗannan kaburbura guda biyu suna nan ana yi musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir ba wai ana yi musu azaba kan wani babban abu bane ba a'a amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawl amma ɗaya daga cikin su ya kasance baya tsarkaka daga fitsari in yi fitsari fitsarin nan bai kare ba zai sa wando fitsarin nan yanzu ba a tufafinsa a wata ruwaya kuma fakana la ya tafiru min ya baya sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari kawai yana fitsari fitsarin nan yana tsilla a jikinsa kuma ya je ya yi sallah a haka an gane to wannan shine abin da ya janyo mai azabar kabari ya kasance baya sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari shi kuma wancan ruwaya ya kasance in yi fitsari fitsarin nan bai gama ba sai ya sa wando sai fitsarin ya zuba a tufafinsa ya zuba a wandon shi kuma ya je ya salla haka to wannan shi ne abinda ya janyo mishi azabar kabari an gane ku A ammal akar wa ammal akar fa kana yamshi bin namima amma dayan fa ya kasance yana tafiya da annamimanci kaga dukkan su biyu da aka yi wa azaba kafirai ne su musulmi ne su a nan wajen sai manzo Allah ya aika a kawo wani kaban dabino danye sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsaga wannan kaban dabino biyu da ya tsaga a wata ruwaya sai ya dasa a kowane kabari sai ya dasa guda ɗaya a ciki shine manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wa sallam la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa ana fatan tabbas za a wato ana fatan tabbas za a sassauta musu azaba matuƙar ba su bushe ba in dai waɗannan abubuwan da aka sanya a kabarin ba su bushe ba ana fatan za a sassauta musu azaba wannan hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim to kaga wannan hadisi ya tabbata mana akwai azaban kabari ga musulmi an gane wannan ko sannan kuma a wani hadisi annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam idza kubira ahadukum aw al-insan atahu malakan aswadan wato idan an binne ɗayan ku to mala'iku biyu baƙaƙe masu jan ido za su zo ma ɗayan ku yuqalu li ma al-munkar wa lil akhar an-nakir ana cewa ɗaya daga cikin su munkar kuma ana cewa ɗaya daga cikin su nakir an fahimci wannan ko to kaga wannan hadisi shi ma ya tabbata akan haka sa'annan kuma akwai hadisi har ila yau wanda shi ma ya yi magana kan azaban kabari akwai hadisin a sa'id an takada an anas radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza wudi'a fi qabri lalle bawa idan an sanya shi a cikin tsabarinsa, wata walla anhu ashabu kuma ya zamanto abokan shi suka juya suka bashi bayan sun binne shi sai suka juya suka bashi a innahu la yusma'u qarqu li alihi har ma ana jin kukan a innahu la yasma'u qarqa li alihi an gani lalle shi din nan shi wannan bawa din wanda aka binne la yasma'u qarqa li alihi yana jin kukan takalminsu bayan sun binne shi suna tafiya shi wannan bawa yana jin kukan takalman masu binne shi ne suna wucewa an gani to fa ya ajiji malakani sai mala'iku biyu su zo wajensa fa yi ku idani sai su zaunar da shi bayan sun zaunar da shi fa ya kula da lahu sai su ce masa ma kunta ta kulu fi hazar rajul me ka kasance kana faɗa game da wannan mutumin wato muhammad sallallahu alaihi wasallam me kake faɗi game da shi amma mumin fa amma mumin fa yaqul ashhadu annahu abdullahi wa rasuli amma shi mumin. sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida lalle shi bawan Allah ne ko manzansa ne in ji mumin. to sai su mala'iku su ce masa unzur ila maqadika minan nar abdalaka Allah bihi maqada minal janna to ka duba masaukinka mazauninka a wutar jahannama kalle shi can amma tunda dai kai imani Allah ya musanya ma shi da wani mazauni a aljanna kenan kowane mutum yana da mazauni guda biyu akwai mazaunin da da ya ki biyayya ga Allah da an tura shi a cikin wutar jahannama a gane sannan kuma idan idan yi aiki mai kyau yana da ainihin ɗaki a aljanna saboda haka sai a ce mai ka duba zuwa ga mazauninka a cikin wuta Allah ya musanya ma shi da mazauninka a cikin aljanna an ce faya rabu ma jami'a sai ya gansu gaba daya an gane ku to sai katada ya ce wato an ruwaito gare mu annahu yuftahu lahu fi kabari cewa lallai za a buɗa masa da kabarinsa kabarin ana faɗaɗa shi to shi ma wannan maganar faɗaɗawa zilawa sun yi shakka a kan shi ya za a yi a ce wai kabari a cikin kabari ana faɗaɗawa mutum kabari bayan muna ganin kabarin baya ƙara girma sannan kuma idan idan ga kabarin wani nan aya ko wani kusa da shi idan an faɗaɗa shi zai shiga kabarin wani an gari kaga wannan duk kuskuren da suka yi gaba daya su din nan sun kasa gane rayuwar kabari daban rayuwar duniya daban su babban kuskuren gilawa, kiyasta duniya da lahira kiyasta rayuwa na rayuwa na kabari da rayuwar duniya alhali kowanne daga cikinsu rayuwa ne daban-daban babu wanda zai iya yanke hukunci ga ɗaya daga cikinsu sai wanda ya halarci wannan waje yanzu wane ne zai iya yanke hukunci ga ainihin rayuwa na aljanna a cikinmu sai dai ɗan labarin da ka sani kawai ka sani sauran abin da baka sani ba sai ka ji an gane wannan ko to saboda haka labari kansa wayannan hadisai kamar da aka faɗa ita mutawatirai ne Shi ne abul iz al-hanafi yake cewa wa qad tawatarat al-akhbar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subuti azab al-qabr hakika hadisai sun zo mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da tabbatar da azaban kabari wa na'imihi da ni'imominsa liman kana zalika ahlan ga wanda ya kasance ya cancanci hakan an gani wa su'alul malakaini da kuma tambayan mala'iku guda biyu shi ma an samu hadisai sun zo mutawatirai fa yajibu itiqadu thubut zalik yana wajaba kudurce tabbatan wannan dole ne a matsayin ka da awali suna ka kudurce a zuciyarka tabbatan haka wal imanu bihi da kuma imani da shi wala ta takallafi kaifiyarsa. kada ka ka kai magana kan kaifiyarsa ai sai abin da mutum ya je ya gani zai iya magana kaifiyarsa iz laysa lil aqli wuqufun ala kaifiyati domin hankali ba zai iya riskan kaifiyarsa ba li kaunihi la ahad lahu bihi fi hadhihi dar kasancewan shi shi bai samu ya yi mu'amala da wannan gida na lahira ba gidan kabari ba an gane wannan ko to kaga wannan shine abin da ibn abil iz ya faɗa alhanafi to shin shi wannan azaba da aka ce ana yi na kabari ana yi ne ga gangan jiki kawai ko ana yi ne ga ruhi kawai eh? to shi ma an yi sabani a kan shi wasu suna cewa ana yin azaba ne kawai ga gangan jiki ban da ruhi ko suna cewa ana yin azaba ne ga ruhi ban san da gangar jiki amma abinda ahalus sunna suke a kan shi ana yin azaba ne da gangan jiki da ruhi ga baki daya an gane wannan ko wato babu nassin da ya zo ya ware cewa gangan jiki kawai ake ma azaba ko kuma ya zo ya ce ruhi kawai ake wa azaba la an gane ko to wannan kuskure ne na'am Wasu alu munkar wa nakir fi qabri da kuma tambayan munkar da wane shine shi su ta cewa abin nan cewa abin kiri an gani ana cewa wai in tashin kiyama yanzu akwai gudun fanfalaki da za a yi ko wai Allah zai cire za a cire wa mutum kwauri wajen kwaurin nan za a cire shi in mutum ya fara gudu ba tsayuwa an gane ko to sannan kuma in Allah ya riga ya ɗauki ran mutane akwai tambaya Allah zai turo wala kiri an gane idan mutum ba shi da kirki wala kirin nan zai ta buga guduma da sanda an gane ku to hadisi ya tabbata dangane da tambayan munkar wa nakir wayannan mala'iku ne guda biyu an rabbihi wa dinihi wa nabiyi eh za su tambayi mutum a cikin kabarinsa dangane da wane ne ubangijinsa idan mutum ya mutu za a turo waɗannan mala'iku za su tambaye mutum wane ne ubangijinsa kuma menene addininsa sannan kuma wane ne annabinsa idan mutum a duniya ya riga ya yi imani da Allah kuma yana da aƙida mai kyau da zaran an mai tambaya zai iya bada amsa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya, wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh wa yaf'alu Allahu ma yasha' kuma yi wani ko in dai kai mutumin kirki ne a duniya wato idan ka mutu aka turo waɗannan mala'iku to interview da za a ba cikin sauƙi za ka iya amsa kamar yadda nasar alkur'ani ya ce an gani? kama idan a nan duniya mutum kafiri ne shi ko mutum dan bid'a ne shi to gobe kiyama zai fuskanci turjiya idan an tambaye shi zai kasa bada amsa idan ya kasa bada amsa to a nan ne zai fuskanci azaba daga ainihin mala'ika shine shine nakir din munkar da nakir wa'annan mala'iku guda biyu su ne za su yi tambaya ga mutum نعم Alama ما جاءت به an rasulillahi sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم كما يندى حديثي daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko a eh, sharhi wa hiya mutawatira eh dangane da tambayan ainihin mala'ikun nan guda biyu a cikin kabari dangane da wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka to hadisai sun zo su ma mutawatirai kasan na gaya mana na ce hikiman faɗin mutawatir din a gaya ma cewa da zaran kayi inkarin shi babu shakka kawai ka ɓace kai ana ma tunanin za ka iya rinda kuma ne? to kada kuma wani ya yi tunanin cewa mutum in hadisi ya zo dangane da wata wata aƙida hadisin ya zama to bai kai mutawatir ba ya inkare shi an gani, wato yana daga cikin aƙidan yan bid'a ba sa yadda da wani hadisi sai ya zama mutawatir shi ma wannan mutawatir din sai idan ya yi daidai da mai da aƙidansu idan ya saba ma aƙidansu suna inkare shi kaga man dawo annabi isa mutawatir ne amma lokacin da wani dan a zai inkari sai ce khabaru ahad ne na ba san gane wannan saboda haka dawo annabi Isa hadisanta manya manyan malamai su ibnu hajar su imamu suyuti nasiruddin albani kowanne sai da ya wallafa lissafi kan dawowa annabi Isa suka tattaro hadisan don su nuna mutane matsayin hadisan a wajen ahlus sunna ba hadisai ne na wasa ba an fahimci wannan ko to saboda haka wato ahlu sunna in dai hadisi ya tabbata ba sai lalle hadisi ya zama mutawatir ba ko da hadisi wato garib ne shi ko kuma aziz ko mashhur in dai hadisi ya zo da isnadi muttasil hadisin bai yi karo da wani abu ba to wajibi ne ga duk wani ahli sunna ya kudurce shi saka inkarin hadisi da cewa wannan hadisi ba ma aiki da shi a wajen ibada da wajen aƙida saboda bai zo mutawatir ba ba aqida ahli sunna bane an gane aqida ne na yan bid'a kamar su jahmiya su mu'tazila su asha'ira duk wayannan mutane idan sun ga hadisi ya zo ingantacce sai yayi karo da ka'idan su da suka shimfida to wannan hadisi za su yi inkarin shi suna da wani ka'ida su suka shimfida da kansu ka'idan nan ma anzalallahu bihamin sultan amma kuma da zaran hadisi ya zo ya yi karo da shi sai su tabbatar da ka'idar nan nasu su wurgar da hadisi wanne ne ya kamata ya zama asali saka zilawa suna inkarin hadisi duk ingancinsa in ya zamanto kabaru ahad nan ba an ce kabaru ahad ko da mutane biyu suka ruwaito shi mintattu, ko mutane uku ko mutane hudu ko mutane biyar za su ce wannan kabaru an haji an gani sai su kore shi su ce ba su yarda da shi ba ko ba za su yi aiki da shi ba an gani. sannan kuma daga cikin malaman wannan zamani wanda suke da aƙida na inkarin kabaru ahad a wajen aƙida da sauransu akwai sayyid kudub sayyid kudub a cikin littafinsa al'adala al'ishtima'iyya da kuma ainihin tafsirinsa ya yi nuni akan cewa hadisi in dai ba mutawatir bane ba a kafa hujja da shi a wajen akida da kuma wajen wajen ibada to kaga wannan ya saba ma aqida na ainihin ahlus sunna tun daga zamanin sahabbai zuwa yau wannan shine abin da suke kudircewa ina ba gane wannan to amma irin su mutazila dama ba sa mutunta hadisi sun sun fi mutunta hankali a kan nan suna cewa idza ta arada al-ma'qul wal mansus qaddimna al-ma'qul idan hankali yayi karo da nasi to muna gabatar da hankali akan nasi wannan shine fahimtar wa wannan shine fahimtar wayannan mutane na'am kama zakartu anifa kamar yadda na faɗa ɗazun illa tasmiyatan malakain bi munkar wa nakir sai dai kiran mala'iku da suna munkar da nakir din nan mala'ikun nan guda biyu kiran su da munkar wa nakir fa fihi hadithun isnadin hasan a cikin shi akwai hadisi da isnadi hasan hadisin ba mutawatir bane hadisin da yazo kan kiran mala'ikun da suna munkar da nakir ba hadisi ne mutawatir ba amma hadisin ya zo da isnadi hasan an gani ana kafa hujja da hadisi hasan ana kafa hujja da a wajen wajen wajen ibada wajen mu'amala almuhim kawai idza sahha fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhaba na eh. kama fi sahiha kamar yadda ya zo cikin firfila a sahiha na al'allama na zuru al-Albani wa an sahabati ridwanullahi sannan kuma kamar yadda ya zo daga sahabbai Allah ya ƙara musu yarda eh an ce lokaci ya yi na'am wai tambaya na'am na'am eh Na'am. akwai addini ba kuma ce a ba eh. amma su akwai kulla kari suna akwai akwai ruwayoyi da suka nuna cewa haka amma ba su inganta ba ne akwai ruwayoyi da aka samu ka duba littafin asubaha na bakar abu zai inda shi bakar abu zai ya nuna wannan carbi da ake kullawa din na ana ja ya nuna bid'a ce ba ta da asali sannan kuma ya kawo tarihinsa cewa asali tun kafin zuwan musulunci masu addinin buza da masu addinin hindu wanda sun fara yin addini kafin ma musulmi su zo to su din nan suna jan carbi daga baya sai kiristoci suka zo kai koyi da su mu kuma sai muka ɗauko daga kiristoci an gani baka kiristoci sun riga mu amfani da carbi mu kuma da muka zo mu ma sai abin ya ba mu sha'awa sai muka ɗauko cikin addinin mu sai muka zo muna amfani da shi wajen zikiri an gani saka bakar abu zai yayi bayani kan sace a cikin littafin sa asuba inda yake nuna bai inganta ba cewa magabatan mu yi amfani da shi kama akwai malamai daga cikin malaman sunna wanda su kuma suke ganin cewa yin amfani da sharbin babu laifi amma barin shi ya fi kamar yadda ya faɗa shi ibn timiya tabbas akwai magana daga ibn timiya akwai magana daga ibn usaimin akwai magana daga ibn bas duk wayannan manyan malamai sun nuna cewa ana iya ja amma barin shi shi ya fi ya raka yin shi da hannu da yatsu saboda annabi ya ce fa inna hunna mas'ulat mustaqat lalle su yatsu za a tambaye su kuma za su yi magana saboda haka gobe kiyama mutum ba zai gamu da Allah da wannan sharbu ba zai gamu da Allah ne da yatsu wanda yayi lissafi da shi to amma maganar su mai rauni ne bin nisba zuwa ga maganar bakar abu zai saboda shi ya wallafa littafi kuma ya yi bayani dalla dalla ya kawo tarihin sharbi sannan nasiruddin albani a cikin silsila a sahiha shi ma ya goyi bayan shi ma ra'ayin shi irin ra'ayin bakar abu zai ya nuna baya halatta jan tarbidin nan mutum zai ja ya amfani da yatsunsa to kila wani ya ce ma to ai jan tarbin abin da yasa ake ja saboda in kai da yatsu zaka iya mantuwa sai ka to wane ne yace kai ka kai za tarbi so dubu babu wanda ya saka wannan ja abin da za ka manta saboda kawo ka wuce gona da iri shari'a bai saka ba shari'a ya iyakance ma iya abin da za ka yi kai kuma sai ka wuce dole ne a samu matsala eh baka rabu zai shi ma ya ba da irin wannan amsa a cikin littafin sa baka littafin kuma ana samun shi a kasuwa a zuba na

kowane mutum yana da masauki sun sun sun zauna ma a gida kuma har yanzu aiki ma zaune kenan ai kowane yara duk yara gaba da kowa da aljannan shi kuma idan mutum duk mahaifin da ya da ɗawainai 'ya'yan shi ya zai samu lada tun a duniya ana nana baka lada sannan ko koda bayan ka rasu duk abin da suka aikata na alkhairi zai koma zuwa gare ka wannan shine duk abin da ka aikata ha ban ba eh shi ne ana nufin idan ka aikata aiki mai kyau sai kuma zuri'an ka suka bi ka akan haka to za a riskar da zuri'an zuwa gare ka in ka shiga aljannan firdaus ma za su shiga wajen ba ana nufin ɗakin kuɗai ba a gani idan Allah ya sanya kai din nan kana da mumtaz yaranka suna da makabul to saboda kai sai su ci arziki sai a tura su inda kake sai su ma su hau aljanna babba saboda kai kai ma idan kana da makabul sai zaman to ƴaƴanka suna da inkar abin sai ka ci arziki. sai kai ma ka shiga babban aljanna amma fa kowa da masaukin shi ba ana nufin za ku zo ku cunkoso bane a cikin ɗaki ɗaya in kana da yara talatin su cika ɗaki ɗaki gaba ɗaya ba shi ake rabe ba na'am wa alaikum salam ɗasan eh, idan mutum ko da mutum ko da mutum ya rasu za a yi ta shi da lada a kabarin shi kana da ɗana gari wanda yake maka addu'a ko kuma ɗan nan ka zama sababin da yaron ka ya zama to malami ya karanci addini ai duk sanda ya aiki da ilimin za ka samu lada a cikin kabari eh wa alaikum assalam sai kasance in jikin ya watsa ruwa a jikin shi wajen da da fitsari ya tsallar mai ya wanke shi ba matsala almuhim dai kada ya zamanto ya je ya yi ibada da fitsari a jikin shi shine abin da ba a so alaikum salam eh, eh a akidan wai suna da salaf eh, um, ai ba sa rasa salaf sai dai salafu salih tunda dai ba sahabbai bane su ba tabi'u da ba tabi'ai bane su ba tabi'i sai a cikin akwai mutanen da dama suke inkarin hadisai tun zamanin salaf kamar mutazilawa su idan hadisi ya yi karo da hankali ne suke wasu da shi a gane da su da jahaliya to sannan akwai mutanen da kai tsaye dama ba su yi imani da hadisan ba imamu shafi ya musu raddi a littafinsa a risala su ba su ma yadda da hadisin ba ne ya an taɓa yin su ba wai kwanan da suka zo ba masu inkarin hadisai dama yan bid'a ne jinjin akwai su shi na ce ku babu wani bid'a da yake zuwa yanzu sabo in ka ga wani biri a kawai sai dai kayan baka sani ba shi wannan din ya je ya leko ne a wani waje Thank eh. you. ya ta yi ba ba ai zai shiga masallaci ma ya zuwa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba sa ma an kamo wani an kamo su mama mama bin usal shugaban shugaban wata wata kabila ce da yana fitar da musulunci annabi ya sa an kamo shi ya daura shi a masallaci ya daure shi sai da ya kwana uku a masallacin sannan yahudawa suka zo masallaci annabi yana karatu su saurara kuma su yi tambaya an gane wannan to saboda haka ba laifi bane dan ya zo masallaci in ya yi roƙo in an tabbatar yana cikin tsanani ana iya taimaka masa ko zamanin manzo Allah akwai sanda wata bayahudiya ta zo ta zo gidan manzan Allah sai Aisha tana cikin ɗaki sai ita wannan bayan tana tana bara Aisha ta ba wannan ta sadaka haka ba laifi bane dan ka ba kafiri zai iya wa ta hanyar ma yin alkhairi ga kafirin ya musulunta eh to insha Allah za a nemi taimakon tafsiri kamar yadda aka saba yan uwa a taimaka fi sabilillah yanzu saura wajen wata hudu ko biyar saura wajen